sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin 25 ga watan Fabrairu a shekarar 2020. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. To Hadiza ana ci gaba da jimamin mutuwar tsohon shugaban ƙasar Masar Hosni Mubarak wanda ya rasu a yau Talata. China da Koriya ta kudu sun samu ƙarin adadin mutanen da ke kamuwa da cutar coronavirus. A yau kuma Talata shugaba Donald Trump ke kammala wata ziyara aikin da ya kai ƙasar India za ku ji ƙarin bayani. To kanan labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau talata wata babbar kotu a birnin tarayyar Najeriya ta yanke wa tsohon kakakin jam'iyyar PDP olesa Metu hukunci. Kotu ta ɗaure shi da zumma cewa ya san wannan kuɗin ba na halak bane. To ta inda suka fito ba shi ne a gaban kotu ba. A'a sanin cewa wannan kuɗin ba na halak bane kuma ya karba saboda haka suka ɗaure shi. sai kuma rikicin siyasa a jihar kaduna inda a yau shugaban majalisar dokokin wato jihar aminu shagali ya sanar da yin murabus bayan haka kuma a jamhuriyar niger wasu kungiyoyin kwadago daga kasashen afirka ta yamma sun fara gudanar da taron kwanaki uku a birnin yamai zaman taro wannan na kwana uku za a gabatar don mu gano makasudin ainihin abubuwan da yake wakana na kashe-kashen dan adam da ake yi wanda yake mu ma'aikata mahi yawan mu mukan samu irin wannan matsaloli Muhammad Hafiz Baballe kuma na nan tafe da shirin noma. Sai kuma kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma yanzu ga Mahmud da cikakkun labaran duniya. To jama'a Assalamu alaikum. ana ci gaba da jimamin mutuwar tsohon shugaban masar hosni mubarak wanda ya rasu yana mai shekara 91 mubarak wanda ya taka rawa wajen tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya aka kuma hamɓarar da gwamnatinsa a guguwar sauyin da ta ratsa a ƙasashen larabawa ya rasu ne a yau talata ya kwashe shekara talatin yana mulkar ƙasar ta masar kuma kamar sauran shugabannin ƙasashen larabawa mubarak ya mulki masar tamkar mallakinsa inda aka zarge shi da baiwa 'yan uwansa da abokansa mukamai masu maiko tare da yunkurin sa ɗansa ya gaje shi a watan janairun shekarar 2011 zanga-zangar adawar gwamnatin mubarak ta barke a birnin alkahira da sauran biranen kasar wacce ta kai ga hamɓarar da shi daga baya hukumomi sun tsare shi aka kuma tuhume shi da laifin kisan masu zanga-zanga a ranar biyu ga watan yunin shekarar 2012 kotu ta same shi da laifin gazawa wajen kare rayukan ɗaruruwan masu zanga-zanga da suka yi bore lamarin da ya sa aka ɗaure shi an kuma sako shi daga gidan yari a watan maris ɗin shekarar 2017 china da koriya ta kudu sun samu karin adadin mutanen da ke kamuwa da cutar coronavirus a yau talata yayin da kasuwar hannayen jari a japan ta sake girgiza a karo na biyu kwana guda bayan da kasuwannin hannayen jari a sauran sassan duniya su ma suka girgiza hakan na faruwa ne yayin da shugaban amurka donald trump ya nemi majalisar dokokin amurka da ta bashi dala biliyan biyu da rabi domin yakar cutar jami'an kiwon lafiya a china sun ce akwai mutum 71 da suka mutu kana an samu su 508 da suka kamu da cutar abin da ya kai adadin mace-macen zuwa sama da 2,600 kana wasu mutum sama da bakwai suka kamu da cutar baya ga canar koriya ta kudu ita ce kasa ta biyu da cutar ta fi shafa inda mutum dubu ɗaya suka kamu da ita sannan goma suka mutu ita ma kasa iran ta bayyana cewa adadin waɗanda suka kamu ya kai casa'in da 95 sannan biyar sun mutu a yau talata shugaban amurka donald trump da prime minister india narendra modi suka ce suna aiki kan wata yarjejeniyar kasuwanci a tsakaninsu bayan wata tattaunawa da suka yi a birnin delhi a rana ta ƙarshe da trump yake ziyarar aiki a ƙasar prime minister modi is forging bilateral economic relationships that is fair and reciprocal shugaba trump kenan yake cewa prime minister modi na yin hudu kasuwancinsa da tsafta tawagoginmu suna samun ci gaba a kokarin da ake yi na kulla wata yarjejeniyar kasuwanci gabanin haka shugaba trump ya bayyana wata yarjejeniyar sayar da makamai da suka kulla da indiyan inda amurka za ta sayo da dakarunta jirage masu saukar ungulu da wasu makamai waɗanda kudaden suka kai dala biliyan uku shi dai shugaba trump ya kwatanta dangantakar da ke tsakanin amurka da india a matsayin wacce ta ƙara kyautattuwa fiye da da shi ma dai firayim minista modi ya jinjina dangantakar wacce ya ce ta kai wani muhimmin mataki da ba taɓa gani ba to labaran duniya kenan muka saurara daga uh, wato uh, mahmud lalo yanzu kuma uh, sai mu shiga uh, rikicin siyasa a jihar kaduna da ke nigeria inda a yau shugaban majalisar dokokin jihar aminu shagali ya sanar da yin murabus din shi tuni majalisar ta zaɓi sabon shugaba yusuf zelani to sai dai a tattaunawar da muhammad hafiz baballe ya yi da uh, wato da shi isa lawal ikra ya ce turka-turkar siyasa ce ta raba aminu shagali da shugabancin majalisa hukunci ne wanda kotu ta yi kuma a sharance idan har alkali ya hukunci kuma aka tabbatar da laifin ya laifi aka aka masa hukunci wannan majalisa ta jihar kaduna wannan shine karo na farko wato daga shekarar 2015 da aka samu dama wanda ake ganin su ne yan adawa waɗanda ba yan pdp ba suka shugabancin majalisar kuma shi aminu abdullahi shagali shine ya zama shugaban majalisa a shekarar 2015 wanda matashi ne kuma haka ya gama wannan wa'adi zuwa shekaru da goma sha tara ba ta da matsala ba to amma a makon jiya aka fara samun riɗe rade na samun matsala wanda wasu suka fara a cikin masu suka fara haɗuwa guri guda da yunkurin ganin sun tsige shi to abin ya ɗan lafa aka wuce makon lafiya to shigowa wannan makon abin ya ɗauki zafi a jiya da daddare akwai irin abubuwan da suka dinga tasowa na kai komo irin 'yan siyasa har aka yanke shawarar akwai yiwuwar za a cire shi wanda da yawan mutane ba sani ba sun labari na karkashin kasa to akwai yiwuwar wannan ne yasa shi shugaban majalisar dokokin jihar kaduna honorable amin abdullahi shagali ya aje mukamin shi amma abin da ya gaya jama'a shine ya aje ne don raɗin kan shi wannan shine abin da ya fito fili to amma dama akwai magana a ƙarƙashin kasa ta wani abu da ya taso wanda ba kowa ya san me ya faru ba To, isa ban sani ba eh. ko ku ma labarai kuna da wani bayani haka da kuka samu daga wajen su 'yan majalisar na dalilin da yasa suke suka yunkurin sige shi? eh to gaskiya sun gama zaman su lafiya wancan karan wannan kuma an ce wani abu ne da ya shafi mu'amala ta kuɗi a raɗe raɗin da muke ji na ƙarƙashin ƙasa wanda wannan kuma wani abu ne wanda a hukumance ba wanda ya fito ya faɗa. To zuwa yanzu wani hali ake ciki a majalisar dokokin ta jihar Kaduna? To bayan aje mukamin shi tunda ba za a bar majalisa ba shugaba ba an shiga zaman majalisa a wannan rana kuma hashi a kawo majalisar ya jagoranci zama wanda aka zaɓi sabon shugaban majalisar dokoki a jihar kaduna wanda shi tsohon dan majalisa ne domin in banda alif ɗari tara da casa'in da tara zuwa shekaru da uku babu majalisar da aka yi ba shi tun shekaru da uku ya shiga gurin har yanzu shine honorable ibrahim yusuf zailani dan karamar kuma da ne wadda dama shi ne mataimakin shugaban majalisar kuma an zaɓi wani ɗan majalisar da shi ma yake karan shi na biyu honorable mukutar isa hazo shi kuma ɗan karamar kumar sabon gari ne shi a shiya ta ɗaya fito shi kuma yusuf zailani a shiya ta biyu a jihar kaduna ya fito amma dukkan su dai 'ya'yan jam'iyyar da ke mulki ta jihar kaduna jam'iyyar apc yanzu haka ma bayan an gama zaben ba tare da wani ta tangarɗa ko matsala ba da sabon shugaban majalisar da mataimakin nashi sun kai ziyarar mu baya ga gidan gwamnati a jihar kaduna isa lawal ikra kenan a tattaunawar da shi da yi eh, muhammad hafiz baballe yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu to 'yan takara bakwai da ke neman tikitin jam'iyyar democrat domin karawa da shugaba trump a zaben bana za su tafka muhawara a daren yau talata a jihar south carolina da ke kudancin amurka sanata bani sanders na jihar vermont ne ya lashe zaben sharar fage da aka yi a jihar nevada inda ya doshi samun mafi akasarin wakilan da ake bukata kafin a zaɓi ɗan takarar da zai kara da trump a watan nuwamba samun gurbi na gaba-gaba a tseren neman tikitin jam'iyyar ta democrat kamar irin ta sanders kan sa masu karawa a muhawarar su mai da hankali kan ɗan takarar da ke gaba-gaba amma sakamakon wani binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a jihar ta south carolina ya nuna cewa mai yiwa hankula su fi karkata kan tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden muhawarar ta yau talata za ta kasance wata dama ga 'yan takarar su nuna su domin jin hankulan masu wuka da kuri'a a jihar ta south carolina marsat ɗinkin duniya na neman tallafin dala miliyan 500 domin gudanar da ayyukan jin kai da za su taimaka wa fararen hula sama da miliyan ɗaya waɗanda suka makale a lardin idlib da ake ta faɗa a siriya kusan sulisin wannan adadi ko kuma mutum 900 sun tsere daga gidajensu tun watanni biyu da suka gabata suna neman inda za su tsira da ransu. amma majalisar ɗinkin duniya ta ce ga dukkan alamu ba su samu mafakar ba the fighting is now coming dangerously close to the area where more than a million are living in mataimakin shugaban gudanar da ayyukan jin kai na majalisar mark Kurtz kenan yake cewa faɗan da ake yi na ƙara kusantar yankin da sama da mutum miliyan ke zaune a tantuna fargaban ita ce idan hare-haren da ake kaiwa suka ci gaba da kusantar wannan matsuguni akwai yiwuwar a tafka asarar rayuka samaman da dakarun sire da ke samun goyon bayan sojojin rasha ke kaiwa a yankin na idlib a kokarin da suke na kwato yankin ya tilastawa dubin dubatan mutane tsirewa daga yankin na idlib a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji uh, a Nigeria yau talata wata babbar kotu a birnin tarayya abuja ta yanke wa tsohon kakakin jam'iyyar pdp olisameti hukunci wanda aka same shi da laifin karbar kuɗi sama da naira miliyan 400 daga hannun kanar sambo da suki abokin aikinmu yusuf aliyu harande ya tambaye wani lauya mai zaman kansa barista bala usman inda yake ƙarin haske akan hukuncin hukunci ne wanda kotu ta yi kuma a sharance idan har alkali ya hukunci kuma aka tabbatar da laifin ya laifi aka masa hukunci a ina ganin hukunci ya yi kuma abin da zaka duba nan shine an daɗa ana shari'an nan an kawo shaidu an ka hujjoji daga baya kuma ka masa hukunci shi hukunci idan bai maka daɗi ba za ka yi appeal mu a yanzu tun da mu ga shi kan ka je hukunci ba da ke fitowa su abubuwa ne kaɗan ake ɗan tsakurowa karanta ka duba ba ka duba mu duba hukuncin yadda ya sosai kuli ba sau gaskiya ba za ka iya wata magana kyakkyawa kan cewa hukuncin nan ya yi ko bai ba To za a iya cewa a wannan hukunci da aka yi an yanke shi kusan bayan shekaru hudu kuma wannan waɗanda ake zargin su da karɓan kuɗaɗe a hannun shi a kanar sama da suki watan ba shi kaɗai wannan a kakakin jam'iyyar ba ne akwai waɗansu 'yan siyasa irin su a tayar dalatu bafara irin su tsohon ministan kuɗi a yuguda to su za a iya cewa rashin ba a yi musu wani hukunci ba wannan bai zamana cewar akwai waɗansu tsiraru da suka fi karfin shari'a ba kenan. A'a, ki wannan tsari muna tunanin cewa su ma ai suna cikin kotu. Ai akwai kotun cewa to lokacin da yake ɗauka mai tsaye ba hukunci ba, amma duk wa'annan wanda ka faɗa ba na tsammanin ba wanda ba kai shi kotu ba kuma ba caje shi ba. Amma da ƙarshe bi a hankali su ma za mu hukunci. Ni ban kalla wannan tsari saboda har yanzu babu wanda muke da labarin cewa an yi cajin sa kuma an cire shi. su ma muna tsammanin cewa in dai har shari'a ana ci gaba da yi su ma za ga su ma za a bi hukunci gwargwadon laifin da suka aikata. To amma idan aka duba za a ga cewar kamar shi a Metu ya faɗi cewar waɗannan kuɗaɗe da ya karɓa an karɓe su ne da sa hannun shugaban ƙasa na wannan lokacin Goodluck Ebele Jonathan ana iya cewa shi Goodluck ba shi da wani laifi kenan a wajen fitar da waɗannan kuɗaɗe? To wani abu shine abin da yake damun masu duba harkoki na shari'a cewa idan ainihin kuɗin nan wanda ya bada furbal din shine shugaban kasa kuma shugaban kasa ya turawa mai ba shi shawara kan harkokin tsaro shi kuma ya raba so abu ne wanda yake da sargaɗiya amma dai abin da na fuskanta a wannan shari'a kwa ɗaya ne cewa shi netu abin da makaranta ne zai wanda ya dan fito ne. kotu ta ɗaure shi da zumma cewa ya san wannan kuɗin ba na halak bane so ta inda suka fito ba shi ne a gaban kotu ba a'a sanin cewa wannan kuɗin ba na halabin ne kuma ya karba saboda haka suka ɗaure shi. to mai shari'a ana iya cewa kenan ana dukan jaki ne amma kuma garji da an she kuɗi kenan. ne eh, ko da a ce akwai alamun ana dukan garin su amma a wannan yanayi da ake magana kai shine ai magana ake ba wai kuɗi ne aka bashi wanda yake ya cancanta ya same su ba kuɗi ne waɗanda ake cewa ya san cewa kuɗi ne ba na halal ba sannan kuma ya karba amma dai akan mutane waɗanda suke ba lauyoyi ba ne ba na shari'a ba ne a abin da suke so a shine ya kamata a ce shi kansa shugaban kasa gudun jonathan wanda ya ba da kuɗin an bincike shi an tambaye shi wannan kudin ne mai dan har yanzu akwai mutane da cewa wannan kudi da ake magana kuɗin san makamai ne ba na makamai bane ne. To madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande. Uh, wasu ƙungiyoyin kwadago daga ƙasashen Afirka ta yamma sun fara gudanar da taron kwanaki uku a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar da nufin tattaunawa wato na matsalar tsaro da ta addabi al'ummomin wannan yankin. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. La'akari da yadda matsalar tsaro ke barazanar hana wa gwamnatoci aikewa da ma'aikata a yankunan da ke fama da hare-haren ta'addanci a ƙasashe da dama na Afirka ta yamma. ya sa haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta sai dai ta yan shirya wannan taro domin duba hanyoyin taka birki ga wannan matsala wacce tuni ta jefa ma'aikata da dama cikin zaman kashe wando yayin da wasu ke cikin zaman ɗarɗar kamar yadda mataimakin sakataren sai dai ta mutar malam idi ya bayyana mun. Tun daga babban biro na duniya na aiki da babban kungiyar ma'aikata ta duniya haɗe da ake kira si da sauran sandika sandika na kasashe da makwabtan mu gabaki daya abinda ya sashi su Najeriya da sauransu da wanda suke italy Faransh da wanda suke Kamaru da wanda suke Chad da wanda suke nan Benin da suke Burkina da wanda suke Mali da dukkan dai kasashen mu nan Afirka ta yamma zaman taro wannan na kwana uku za a gabatar don mu gano makasudin ainihin abubuwan da yake wakana na kashe-kashen dan adam da ake yi wanda yake mu ma'aikata mahi yawan mu mukan samu irin wannan matsaloli matsaloli muna da sojoji muna da 'yan sanda muna da dukkan irin wanda ya dace wanda da su ne za mu yi zaman taron wannan ko ne ba mu ra'ayi na ya rage musu kayan aiki ne ko wani abu ne ko ko akwai wani hanyoyin da za a bi da ya kasance wani zaman ya samu mahimmancin wannan maudu'i sa kungiyar kwadagon tarayyar Najeriya aiko da tawagar musamman domin halartar wannan haduwa a ƙarƙashin mataimakin shugabanta dr nasir idris idan akwai matsala a ƙasa bayan da za a yi al'amura su ta yadda ya kamata saboda haka mun ga ya dace gare mu mu fito mu ba gwamnatoci shawarwari saboda mu ne a grassroot muna tare da al'ummomi muna kuma tare da ma'aikata saboda haka duk wasu matsaloli waɗanda suke faruwa dole muna da labari to idan jami'an tsaro ba su da labari su za mu da muke tare da al'umma ƙasa al'ummomin za su za kudu matsaloli su gaya mu da mu kuma mu gaya mu gwamnatoci domin a dubi hanyoyin da za a magance waɗannan matsalolin da yake jawabi a yayin bikin buɗe taro ministan kwadagon jamhuriyar niger Ben Omar Mohammed ya yaba da wannan yunkuri domin a cewarsa halin da ake ciki a yau a yankunan karkara ya kai matsayin da kungiyoyin kwadago za su yi wa hukumomi rakiya domin neman mafita. Yau kuka duba ko gani makarantu da yawa suna nan suna rufiya saboda me saboda wa'annan kungiyoyi suna nan suna kawo hari suna nan suna ɗaukar mutane suna kashe mushushuka ba sa bari sai aikin su haka kadalika uh, ma'aikatan likita haka kadalika ma'aikatan noma to shi yasa kenan wagga kungiya ta tashi ta ce za ta kawo nazari a taimaka a huskan wagga kungiya ta duniya wanda muke cewa organization international travail labor organization za ta kawo Kuma ma kasashenmu masu kokowa da wannan ta'addanci ya za mu waye gari mu kare da wannan mushkila zance na tsaro na kowa ne. A yammacin Alhamis mai zuwa ne ake kammala wannan taro da aka bayyana cewa zai zo da wata sanarwa mai kumshe da kiraye-kiraye zuwa ga kasashen duniya akan bukatar su dubi yankin Afirka ta yamma da idan rahama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger. To a gaida Suleiman Muni Barma. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu nan yana cewa minti goma da minti eh, goma sha takwas na safe ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wasu ku suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin Musulun Mumin Barma ya yi da mai bawa shugaban Nijar shawara akan noma da kiwo, Dr. Manzo Abubakar. inda ya yi mana ƙarin bayani akan noma a ƙasar tun daga lokacin da ta sami 'yanci zuwa yanzu. A wannan makon, Sule ya fara da tambayarsa ko yana ganin an samu ci gaba a harkar noma a ƙasar. Eh, a gani na gaskiya nomanmu eh, yana kamar ci gaba amma har yanzu da akwai kurakurai da yawa wanda yake. Haka yanzu a wannan lokaci yau kusan shekara tara kenan Eh, akwai wannan tsari na eh, siyasa na eh, 'yan nijar su da 'yan nijar wadda niyya ce wadda shi shugaban kasa ya sa gaba kuma wadda ya hudo ta cikin in ce tsarin shi na yadda zai tahiyar da mulki in an zaɓe shi tun a wannan lokacin ya ce shi ya yi imani da cewa 'yan nijar suna iya ci da 'yan nijar kuma wannan kowa sun cewa abu ne wanda ake iya tabbatar da shi to yanzu shi kusan shekara tara da aka yi ake cikin wannan tsari eh, akwai eh, inda aka samu ci gaba da yawa kuma akwai hallo eh, kurakurai da yawa wanda suka rage don a cimma wannan guri saboda Allah waɗannan irin kurakurai ne wannan to kurakurai dai abin da ya shahi kaman zartas da shi ni ya tashi a hazaka kamar yanzu in ka ɗauki abin da ya shahi yadda za a bunƙasa Eh, guraren eh, in ce kamar makiwata makiwata ko kuma ma'aikata ma'aikata ta eh, noma da kiwo kamar in ce ferma kenan ina ce ferma kamar manyan gonaki ne kuma da manyan gurin da ake kiwon dabbobi da kuma yadda za a tahiyar da wannan kinsu gara ke eh, eh, eh, ne mai amma bancin wannan ke ne wanda ana iya samun madara ana iya samun kama yanzu kwayaye ana iya samun abin da ya shahi dabbobin ma da za a iya kaiwa don saboda a yi amfani da su wajen mayanka da sauransu wannan suna ake ce ma fer mutum da shi ka san shi noma in ya zamanto ba a huce ba wannan matsayin na inda za a ci ne kawai to ya zamanto noman kaci ne eh, Shi ne kawai noman kare kai ne ake yi to shi kuma noma kowa sani a duniya duka shi ne mabudin arziki eh, Kama yadda na faɗi da farko no daga noma ne duka wani ayyuka aka koye shi da shi noma da kiwo su suke bada damar da za a tahiyar da wa'ansu ayyuka mm, to a yanzu ka gani wannan kurakuran su ne eh, shi shugaban ƙasa wajen yadda za a bunƙasa noman nan ya zamanto an mahi karhin abin da zama ci mu zo ga abin da zan iya sarrafawa da abin da zan iya kaiwa kasuwa da abin da zai kawo mana kuma wani arziki wata riba bisa kan wannan abin na noma ko na kiwo wanda aka yi to nan ne aka aka aka zamni nan ne ba a samu ba eh, wannan karuwa da yawa sai dai kawai abubuwa dai ake dan gwalgwada wanda yake ni na imani a yanzu yanda aka haɓaka tahiyar da aikin noman ya kamata a ce mun kai kaman matsayin da yau akwai ma'aikatoci wanda yake suna su na sarrafa albarkacin gona ne ko kuma na sarrafa eh, albarkacin kiwo ne eh, amma ya zamanto har yanzu ka gani in ka lura Eh, yanzu abin da ya shahi abin sarrafa kayan noma banda abin da mata suke na hannu babu wani wani za a ce kamfani dai gashi ya zama ya dauki mutum in ce sattin zuwa saba'in wanda yake ma'aikata ne a gurin wannan alhali yanzu ka dauki kasashe na kusan mu zaka gani cewa eh, akwai kamar mali kamar benin wannan gaskiya kamfanonin nan su ne suka kahiyawa balle kuma mutanen ma da suke cin moriya wannan kamfanonin kan sun zamanto ma'aikata ne wanda ke sun kware kuma abin da za a kawo mana za gani muna da shi sai gani da tunda mu bamu iya sarrafa shi ba bamu iya bayin kamfani wanda zai tsaya cikin tsanaki cikin yanda aka yanda ake so cikin kiyaye ce kaman ingancin abun cikin kiyaye lahiyar shi an kama mutane a duk lokacin da da suke so sai gani mu abun gashin muna da shi amma yanzu ka ɗauki tumatum za gani cewa wani lokaci eh, su zub da shi ma'aiki amma ba mu da har a ce yanzu eh, ma'aikatar da take sarrafa tumatum don a samu ko ruwan tumatum ne ma wani za a iya wannan da lokaci ya huce wata ɗaya zaka gani cewa abun da zaka sai tumatum ya limka da limka eh, saboda kaga wannan kenan ba ci gaba bane ba alhali kuma wannan tsari yana da wannan abun a kunshe sai dai kawai ba a zartar masu sauraron mu anan zamu dasa aya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu dauke da ci gaban shirin yanzu a madadin bakon namu Dr. Manzo Abubakar da wakilin Musulun Mumin Barma da ya tattauna da shi sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Lawal Sani na kawo ya ce a gaskiya ba ma buƙatar kafa 'yan sandan jihohi kamar yadda gwamnan jihar kano yake bukata domin ba za su haifar da abu mai kyau ba saƙonmu na gaba ya fito ne daga sani muhammad cindo ya ce tabbas gudanar da azumi da yin sallah na fi laraka a biyu da yin addu'o'i don neman zaman lafiya da kawo ƙarshen boko haram da al'ummar jihar borno suka yi ya yi daidai dama ya tabbata a cikin addinin musulunci cewa duk lokacin da wata masifa ta taso kan mutane suna iya yin ayyukan alheri da nufin Allah ya ɗauke masu wannan masifa da suke ciki daga ƙarshe Allah ya kawo ƙarshen wannan masifa amin sun amin sai kuma saƙon haɗin gwiwa daga Hassan Dogon Faci da Kasimu Abdo Saulawa suka ce muna jinjinawa rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina a ƙoƙarinsu na magance matsalar tsaro da ta'addabi jiharmu. mu. babu shakka rundunar tana samun nasarori a kan jagorancin kwamishinan 'yan sandan jihar speta sanusi buba muna fatan allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro amin su kuma 'yan bindiga muna yi masu addu'a allah ya shirye su da kuma ba su ikon dainawa daga nan sai sako daga aliko auta ya ce salam voa hausa ziyarar da shugaban ƙasa zai kawo allah ya sa ta haifar da alheri sai sako daga alhaji umar forever Gashua. ya ce salam VOA Hausa ta malam ba ta wuce amin. Al'ummar kasar Italiya muna taya ku addu'ar Allah ya sa zaman farko da kuka fara a cikin kasashen turai da aka samu mutane da dama dauke da cutar coronavirus ta kawo ƙarshen cutar a ƙasar da ma duniya baki ɗaya. Sakonmu na ƙarshe haɗin gwiwa ne daga Ummu yayar Kabiru da Amina Muhammad Ƙaraye da kuma Kabiru JK Ƙaraye suka ce hana ci da sayar da naman daji a ƙasar China wanda gwamnatin ƙasar ta yi hakan ya yi daidai saboda cutar coronavirus ta samo asali a kan ciye-ciyen namun daji barkatai. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi huta lafiya. a gaida Binta S Yaro da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da takaitattun labaran duniya. Ƙasar Masar ta shiga yanayi na jimami bayan mutuwar tsohon shugaban ƙasar Hosni Mubarak wanda ya rasu yana mai shekara 91. Mubarak wanda ya taka rawa wajen tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya. aka kuma hamɓarar da gwamnatinsa a guguwar sauyin da ta ratsa kasashen larabawa ya rasu ne a yau talata ya kwashe shekara talatin yana mulkar kasar ta masar kuma kamar sauran shugabannin kasashen larabawa mubarak ya mulki masar tamkar mallakinsa inda aka zarge shi da baiwa 'yan uwansa da abokansa mukamai masu maiko tare da yunkurin sa ɗansa ya gaje shi china da koriya ta kudu sun samu ƙarin adadin mutanen da ke kamuwa da cutar coronavirus a yau talata yayin da kasuwar hannayen jari a japan ta sake girgiza a karo na biyu kwana guda bayan da kasuwannin hannayen jari a sauran sassan duniya su ma suka girgiza hakan na faruwa ne yayin da shugaba donald trump ya nemi majalisar dokokin amurka da ta bashi dala biliyan biyu da rabi domin yakar cutar jami'an kiwon lafiya a china sun ce akwai mutum 71 da suka mutu kana an samu wasu 508 da suka kamu da cutar abin da ya kai adadin mace-macen zuwa sama da 2,600 kana wasu mutum sama da 77 suka kamu da cutar a yau talata shugaban amurka donald trump da prime minister india narendra modi suka ce sun aiki wato suna aiki kan wata yarjejeniyar kasuwanci a su bayan wata tattaunawa da suka yi a birnin new delhi a rana ta karshe da trump yake ziyarar aiki a kasar gabanin haka shugaba trump ya bayyana wata yarjejeniyar sayar da makamai da suka kulla da india inda amurka za ta sayarwa da dakarunta jirage masu saukar ungulu da wasu makamai waɗanda kudaden suka kai dala biliyan uku. 'yan takara bakwai da ke neman tikitin jam'iyyar democrat domin karawa da shugaba trump a zaben bana za su tafka muhawara a daren yau talata a jihar south carolina da ke kudancin amurka Thomas sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Nigeria, niger Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma mahmud lalo da ya karanto mana labarai da kuma julie labes gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan namu na yau dasta ni hadiza kyari ke cewa ku huta lafiya sai mu haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare yanzu sai a dakace shirin yau da gobe.